بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي بياج الله سبحانه وتعالى لتاكي تارمو أولا مجلسين البركة على دون الوقت ba don komai ba idan mu ci gaba da karatu cikin littafin mai albarka na musalishin na imamu abu zakariya ya fi sharaf annawi rahimahullahu ta'ala da muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da abin da yake daidai ya kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne muna roƙon ka ya allah ta mu gane wannan kuskure kuma fi ƙarfin zukatanmu wajen ƙaurace mata allah mahaifin sarki ya ba mu dacewa idan ba manta ba a satin da ya gabata mun karkare karatunmu ne a ƙarƙashin babu ta harimi sabbin musulmi bi zai da a yau kuma insha allah ta'ala za mu tashi a kan babin da malin ce babu ta harimi sabbin amwal bi ghairi wa maslahatin shar'iyya وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك تشريح الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله wannan babin yana magana akan haramcin zagin mamata waɗanda suka riga suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shehu al-islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya yi tsokaci a kan wannan irin matsala shekul taimi na rahimahullahu ta'ala shi ma a ƙarƙashin wannan babi ya yi tsokaci a wannan matsala inda yake cewa al'amwatu al-muradu biha minal muslimin ma'ana babu tahrimi sabbin amwati minal al-muslimin ma'ana kenan haramcin ya keɓance mamata na musulmai mutumin da ya riga ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin musulmai ko da ya aikata wasu laifuka ko ya maka wasu abubuwa to yana da kyau ka kame tunda ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa babu wani amfani a cikin zaginsa domin la yusmin wa la amma kafirai ne yake cewa fala hurmata lahu su kafirai ba su da wani haramci da zai hana a zage su ko a faɗi aibinsu musamman kuma idza kana fi sabbihi iza'an lil ahya min al aqarib wa nahwihi mana yana magana akan eh, su musulmai awwalan zagin su musamman zai iya haifar da cutar da rayayyu daga cikin yan uwansu ko wani abu makamancin wannan daga cikin yan uwa musulmai amma in ya zamanto kafiri ne to ba laifi musamman kafirai waɗanda suka cutar da musulmai wajen hana su yin addininsu wajen kuntata musu wajen jingina musu sharri ko wani makamancin wannan wadan an tuna da su ana iya musu munanan maganganu ana iya musu munanan addu'a ana iya musu abubuwan da zai nuna lallai rai ya ɓaci amma yan uwanka musulmai bai dace ba sannan su ma musulman yace bi ghairi haqq kina yana nuna ashe ya juzul iza'u iza na bi haqq kana iya gaya wa mutum magana mai zafi in har akwai gaskiya a ciki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa akan mata waɗanda suke aikata alfahsha Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a kansu inda yake cewa wallati ya'tina ta min nisa'ikum fastashidu arba'a arba'atan minkum har har ya zo inda yake cewa eh, eh, inda Allah yake cewa lafiya fi nan fahisha ta nisa'i kun fastashi zuwa alaihin arba'a ta minku in shahidu fa amsiku hunna fil buyuti hatta yatawaffa hunna al maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila yace walla zani ya'tiyani aminku fa azuhuma kaga kina yana nuna mata da suke aikata al-fahsha an faɗi abin da za a yi musu wallazani ya tiyani wallati ya tina alfahishata minkum wallati ya tina alfahishata min nisa'ikum fastashidu na arba'atan ne? ku nemo shaidu guda hudu da za su nuna sun aikata wannan laifin a yi musu hukuncin da ya dace har kuma zai ce ki wallazani ya tiyani halinku in har sun aikata din ma. to kina ashe mutum ya aikata laifi ana iya gaya masa magana mai zafi ana iya gaya masa magana da zai ji a ransa cewa lalle ya aikata laifi saboda haka anan yace bi ghairi haqq kina ana iya gaya wa mutum magana mai zafi bi haqq in ta dace a gaya masa din haka kuma mutumin da yake aikata eh, bid'a ko yake aikata laifi idan har a gaya masa magana mai zafi ne za ta iya sa ya daina to ana iya gaya masa amma farko na lahu ƙaunar lagina a gaya masa magana mai daɗi a masa wa'azi a masa nasiha in har nasiha ba za ta wadatar ba to a gaya masa zance mai kaushi wanda la'alla zai ji haushi har ya ji cewa bai dace a ce ya yi aikata irin wannan aiki ba ko kuma a samu mutumin da ya yi shiru bid'atan yana yada bid'a yana yada laifuka an sani to shi ma wannan ana iya masa nasiha in har ba mai ba bane ana iya kautata magana a kansa domin ya dace a kautata magana a kansa domin a guje masa to duk wannan yana shiga cikin bihaq ko kuma maslaha shar'iyya wannan maslaha ce ta addini wani yana yada laifi abin da bai tabbata ba daga Allah ko manzansa ko akan sahabbansa ko wani abu makamanci wannan kamar da yan shi'a suke la'anta ko cin mutuncin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama wajibi wanda ya san wani abu akan wani sahabi da ya ji an muna da magana a kansa ya iya raddi a ya iya magana akai? kai har wanda za a yi wa maganan ba mai ji ba ne sai ta hanyar kausasawa to a kausasa masa duk wannan yana shiga san halacci baya shiga ƙarƙashin haramci amma abin da ba zai amfanar da wani maslaha ba bal ma zai iya cutar da rayayyu daga dangin mamata to bai kamata a ce mutum yana yi ba don bayi da wani amfani akan samu wanda zai yi hakan don dai kawai ya musguna wa sauran rayayyu daga cikin dangin mamata don kawai eh, mamatan sun aikata wani laifi wanda zai yi ma laifin tsakanin su ne da ubangiji kuma in dai bai kai shirka ba Allah ya ce zai iya gafarta wa shi to tunda me shi ma wanda aka wa laifin yace zai iya gafarta ne ga dama to kai da ba amma ba kai da bai shafe ka ba to ba laifi ka kame bakinka inda hali ma ka yi musu addu'ar da dace shi sa anan yace da yake wa maslaha shar'iyya sai ce wa huwa tahdhiru min al-ibtida'i bihi fi bid'ati ma'ana ba laifi ka ja kunnan mutane idan mutum ya aikata wata bidiya ko ya raya ta lokacin yana raye to ba laifi ko da ya mutu ka nabbaha mutane akan wannan bidiya ka nabbaha mutane akan wannan laifin ka nabbaha mutane akan mummunan aqidar da ya wa al'umma to wanda malaman tauhidi suke bayar suke bayyana aqidun mu'tazilawa aqidun jahmiyawa qadariyun da makamantan waɗannan duk na wasu afkar ne na wasu mutane da suka shigar da shi cikin addini suka gurɓata tunanin da Allah maɗaukakin sarki ya yi su a kansa to yin wannan duka baya cikin laifi wani hawi zalik wa fihi al wal ahadith sabiqa fil babi qablahu ke hadisi da aya da hadisin da muka karanta a baya akan babu tahrimi sabbin muslim yace duk ya shafi wannan babin shi ma mun riga mun yi bayanin wannan a darasin da ya gabata sannan ya kawo wani hadisin kuma guda daya yace wa Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu annabi sallallahu alaihi wa sallam ce kada ku rika zagin mamata domin sun riga sun je riskar abin da suka riga suka aikata in ma sun aikata alkhairi za su je su riska in sun aikata sharri za su je su riski kayan su in dai Allah ya gai musu ba shi yasa ko da a ce matsala ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka samu sabani aka samu hayaniya aka samu fitina da ta shiga tsakani domin fitina ce da jarrabawa Allah ya yi wa al'umma musulmai aka samu wani irin baraka a cikin safwatul khalq su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke jigogin sahabbai an samu hasini kace nace da juna wannan jarabawa ce shi yasa magabata ahlus suna na gaskiya in sun zo kan wannan matsala sukan ce tilka ummatin qad khalat laha ma ولكم ما كسبتم ولا تسألون amma kanu تعملون وانا دوما ne sun gabata ka tsaya wani cece fice da bincike da iya ganowa ba za ka iya ganowa ba dole kuma dama idan aka samu cece ce tsakanin mutane a samu wani yana da gaskiya wani ba da gaskiya wani ya fahimci wannan ta wani wajen wani ya fahimci wannan ta wani wajen kuma kowannensu su yuridu tahqiqal haqq ƙoƙarinsa ne ya tabbatar da gaskiya ko ba ƙoƙarinsa ba ne ya ja ta wagarsa don san ranta. saɓani irin saɓani namu wanda wani yakan kauce ne kawai don ya tara jama'a ba burinsa ba ne wai a yi gaskiya a kan da in rabu da jama'a ta saboda haka barin tsaya a ra'ayin da nake da in na kauce to Allah zan rasa jama'a wayancan ba haka bane kowa ƙoƙarin da ya tabbatar da gaskiya kuma tunda Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu to baka da wani kokarin bincike a kai har ka iya gano yanzu ga wani shine mai gaskiya barin bishi ga wani mara gaskiya barin la'anci ma ko da ka gane in dai kai musulmi ne na gari aka samu bangare biyu na al'umma sun yi sabani wani na da gaskiya wani bai da gaskiya to ka bi mai gaskiyan ka roƙawa wanda bai da gaskiyan kuma ya fiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ya kuskure ka roƙa masa shiriya in ya mutu ka roƙa masa gafara wannan shine ɗabi'ar mutanen kwarai yasa wanda suka zo bayan sahabbai ne suke cewa wallazina ja'u min ba'di Rabba rabbana zafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman kaga wannan shine ɗabi'ar mutanen kwarai suka zo baya abinda suka ji ya faru sun ce ya Allah ka gafarta mana da waɗanda suka gabata wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan shine ɗabi'ar mutanen kwarai saboda haka duk wanda ya riga ya mutu ya koma ga Allah subhanahu wata'ala to ya riga ya tafi in ya aikata alkhairi ka roƙa masa Allah ya sa ya ga wannan alheri ya sa dan Allah yi in ya aikata kuskure kuma ka roƙa masa gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya buka kuma roƙa wa kanka Allah ya sa ka gane wannan kuskuren kai kuma karka aikata shi to yin wannan shine ɗabi'a ta mutane kwarai Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan turban mutane kwarai wannan hadisin shine iya hadisin da malam ya kawo mana a wannan babi wanda kuma abin da babu yake koyarwa shine hannun zage amwatul musulmi amma amwatul kufar fa yajuzu sabbin umuman wa amma al mu'ayyan ya fala yajuzu sabbuhu kamar da mun karanta a baya ba a ambatan mutum ya ainihi a zage shi ko a ci mutuncinsa Allah ya samu dace babi na ce babi na gabe ce babu nahyi anil iza wannan kuma hani babi ne da yake hani akan cutarwa hani ko haramci galibi an ce Allah wa ana nufin at-tahari kada ka cutar da dan uwanka musulmi ta kowane hanya imma bil fi'l wa imma bil qawl wa imma bil tark eh kana iya cutar da shi ta hanyar aiki mana ka aikata wani abu wanda ka san baya so wanda ka san kai masa ransa zai baki to ba a so ka yi wannan ko ka faɗi wata magana wanda ka san in ya ji ta ba zai ji ba zai so ba ko ka yin wani abu wanda shi yake so a aikata in an aikata zai ji daɗi kai kuma ka ce ba za a yi ba don ya ji haushi to akwai mutane masu yin masu tarakku shi ina ne yana laliban ina ne zai yi abu ka ji haushi shi damuwarsa kenan da yayin kuma kaji shi ke bukatar ta biya suna dai ka kula shi ne muradiya shi ke to irin wannan ana samun cin al'umma wanda kuma bai dace ba Allah ya samu dace قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اشتملوا بهتانا وإثما مبينا Allah ya duk wanda suke cutar da muminai maza ko mata bi ghairi maktasabu ba tare da sun aikata abun da ya kamata a cutar da su din ba to ashe in sun aikata fa ba ke nan dan an gaya musu abun da zai cutar da su kamar da mun faɗa a babin da ya gabata in har sun aikata abun da zai cutar da su ko abin da ya cancanci a gaya musu magana mai kaushin da za ta cutar da su ko ta mutu zafi su gyara kuma shi ma faɗa musu min babin islah ne ba ba wai alhadar shi ne izadin ba a hadafin izadin ya zama zai iya kawo maslahan su da yasa aka ce fa yughayyiru bi yi? ai biye yadihi ana nufin tsanani bara'a minkum munkaran fa yughayyiru bi yadihi shi yasa malamai suka tabbatar da bi yadihi nan hada haƙƙus sultan haƙƙi ne na shugaba wanda yake da fawa kan mutane kuma zai iya tirsasa su yi aikin alkhairi me yasa annabi sallallahu alaihi ya yi kokarin sanya a tada sallah a yi sallah ya kuma sa wasu su yi damin ice je ya nemi gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i ya ce fa uharriqa alaihim ko na gidajen su sai da fawa ashe kenan idan mutum ya yadda zai musulunci lokacin yin yayi ashe ana iya tirsa shi ana iya shi maganar la'in kira a din ga wanda bai shigo wani amma an ga shiga to fa dole ka yi saboda haka baya yi wa ta da sallah kawai kai zaman ka ka shanta ke kuma ana kallon kan an taba ka saki la'in kira a din wannan wanda bai musulun kawo mutum wa'azi bai gamsu ba shikenan faman sha'a dama falyu'min faman sha'a falyakfur saboda haka dai mu gane wannan Allah ya ce duk wanda zai cutar da muminai ko maza ne ko mata ne ba tare da sun yi sanadin da zai sa ka gaya musu abin da zai cutar da su ɗin ba to fa qad ishtamalu butana ka kirkiri ƙarya ko kuma ka dora wa kanka wata ƙarya wacce za ta gadar maka da isman wani zunubi mubinan bayyananne mana wanda zai haifar maka da punishment a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu mala ya kawo mana hadisai a cikin wannan babi na farko yace wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم سوانا حديث من البركة يجي المسلم مسلمي مسلمي كما نجري وندي أمس سنة مسلمي من سلم المسلمون من لسانه ويده shine wanda musulmai suka kuta daga sharrin harshensa ko hannayensa bakinsa zai faɗi magana ba za a samu illa da za ta cutar da musulmai ba sawa'un yana da fawa ko ba yi shi sawa'un ana kallonsa ko ba a kallonsa sawa'un yana cikin jama'a ko ya ware idan ka dubi halin da musulmai suke ciki yanzu a duniyar musulmai akan samu masu da'awar musulunci 'yan uwansu wanda wasu sun ba da shawarwari da bakunansu wanda ya haifar da halin da musulmai suke ciki wasu kuma biye dihi da hannayensu da kudinsu mutane nawa za a kama da da'awar musulunci kaga mutane na ta mamaki yanzu kamar wane a ce da shi a hannu a abu kaza da kaza wallahi wannan harka ta boko haram da take gani ba ta samu ba gindin zama ba sai da musulmai saboda haka a kaga musulmin kan yi zama musulmi shi yasa ko taurayi ne kaga yana da hamasa mai tsanani a addini to wallahi a yi ƙoƙarin gajin jinsa a ɗora shi a hanyar da ta dace wannan hamasar ita take jan mutum ya fahimci wasu su shari'a a baibai saboda ne ja'ala nafsahu ustaza bi nafsihi ya sanya wa kansa rigar malinta tunda zai bude larabci ya iya karantawa to iya sa iya aikinsa ga samartaka ga ƙarfi ga wannan ga wannan sai aka samu kuma da aka ɗan bashi wani abu yanzu ya samu kuɗi ba wani aiki to duk abin da ka sa shi kuma sai yi da da'awar shi mai gyara ne zafin mamaki daga cikin wanda aka ci an kama ko kuma suka kawo kansu wai sun zo a yi sulhu kuma yan boko haram su a matsayin su na musulmai su tunanin su cewa wani yana cewa su aiki nan da suke yi aiki ne na Allah saboda haka abin da za ka gaya musu shine ya zama akwai akwai akwai akwai nafsi wai nafsi kaga sai nuna jahilcin sa kararawa ke sai ba bai ta ne to to da yawa ka zauna kana magana da su a maganganun su za a gane wallahi jahilai ne na ƙarshe wata yawa a zance ne na awa kana zaune da mutum shi a fahimtarsa nafsi ake cewa kana kawo bayani ba nafsi ko nafsi kuma ka san sau da haka sai ka abubuwa da yawa suna nan da dama wani fa bai gane me nake nufi ba ya san inda matsalar take ba shi ma zai yana faɗa akwai shi shine kalmar larabci wajen uhu nusu to wannan shine in ka ji an ce su ana nufin aya ko hadisi da yawan su kuma su ne nusu ayoyi ko hadisai shi ko nafsu rai ne annafsu bin nafsu zai yi shi ya fi ya fi jin annab sun sun yawaita sai ya dauka shi ake faɗa to annab kenan kaji zance ba nafs ba nafs ba to haka za ka ji dai irin wannan ibara na larabci da suke shiga zantuttukan mutane wani a faɗe shi da kyau wani ba da kyau to amma dai mahallin shayi shi ne za ka gane waɗannan mutanen ba su da wani karatu na kirki da da karatun kirki ko da ba su shiga halin da suka shiga ba da sun san irin wayannan nusus wanda suke bayanin muhimmancin kare jinin musulmi Allah ya sa mu fahimci gaskiya mu yi aiki da ita annabi ya gaya mana musulmi na gari shine wanda musulmai yan uwansa suka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma bakinsa wal muhajir shi kuma muhajir fa wanda ya hijira domin al'aful fil hijira shine al-intiqal min baladil kufri ila biladul islam mutum ya bar garin musulunci zuwa a garin kafirci zuwa garin musulunci kuma annabi ya ce la hijira ta ba'da al-fath to amma dai wannan naskin bai hau bai zama am ga kowa da kowa ba a ya shafi wannan zamani cewa ka tashi daga maka ka zo madina da gudun addini to ya ƙare bayan fatin makka domin sun zama duka daula islamiyya amma bai hana a sauran sassa na duniya ka shiga wani kunci da ya hana ka gudanar da addininka kuma ka samu dama da za ka inda za ka samu yalwar addini ka zauna kuma ka ce layi shi da ba a in har da halin da za ka iya barin inda kake don ka kasa gudanar da addinin ka yadda ya kamata to ba laifi ka koma inda za ka zauna ka yi addinin yadda ya kamata kamar mutum ne ya je jami'a ya je ka ya samu hoti a haɗa shi da wasu irin mutane wanda ya rayuwar jami'a ya san wannan wanda ya zamanto sallar ma kana yi su wasu damun su kake buni buni ka fita sallah buni buni alola buni buni kaza wani ki habawa ne kai ya ka kai sallah ba ana samu wannan to ba bi ka bar ɗakin ka nemi ɗakin mutane yan uwanka ko su za ka samu a jami'a yan ɗakin su sun sa sun tare a masallaci ka duk inda za ka koma ne ka yi ibada ka yadda ya dace to ka yi hijira kuma addini ya baka damar yin haka saboda haka ne ma wanda za su zauna a kuntata musu su yin addini yawan alƙiyama ba su da uzuri a wajen Allah subhanahu wa Allah zai tambaye su wa abdullahi wasi'a ai bi duniyar Allah na da faɗi me ya hana ku je inda za ku sake kokawa Allah su yi ta zama cikin wannan kunci aka hana ku yadda za ku yi bauta mai kyau to haka kuma hijiran yana ɗaukar ma'anoni daban-daban banda wancan ma'anar da muka sani na ka bar garin kafinci ko inda ba ka samun sukunin ka zuwa inda za ka samu sukuni yana ɗaukar wasu ma'anoni daban mutum ya iya ƙauracewa san ransa zuwa san ran abin da Allah yake so wannan ma nau'i ne na hijira to shine yake wal muhajiru man hajara ma na Allahu anhu muhajir wanda ya kaurace ake so ya kaura shine mutumin da zai kaurace wa abin da Allah ya hana abu ne Allah bai son ka da aikata shi to yi kokarin dena shi kuma za ka dena yi kokarin dena shi lokacin da aka hane kan ko ka fahimci wannan abin ba kyau kada ka fahimci abu ba kyau kuma ka ce bari karasa wani akan same shi kuma galibi a cikin nau'uka ne matasa ko wajen bukukuwa ko wajen wasu yare haka wani yana yi ala jahalin ya ji wa'azi ya ji nasiha zai yi a lokacin ana ganiyar abu ya ce to yau dai kan bari mu karasa ai mai alali ma ya gaya maka sharaɗin tuba an yakla anil ma'asiya in kana mutalaffisan biha mutum ya daina sabon in ya kasance yana yi yana cikin yi aka gaya masa ba kyau to ya daina yana daga cikin sharuɗin duba daga ka gane abu ba kyau ka daina shi ma'anar sun mai tubu ya mun tsari ba ulayi ka tubu a tubu wa amma wanda baya tuba حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن Allah ya ce walal ladina yamutuna wa hum kufar kaga kina an jingina mutum da kafirai lokacin da yake tuba sai da ya ga bala'i ko ya ga azaba ko ya ga mutuwa Allah ya kare mu so taraful awwal na hadisin dai shine muhallin shahid da muke ciki kai. cewa mutum inda musulmi ne na gari ya yi kokari ya ga yan uwansa musulmai ba sa cutuwa daga bakinsa ko kuma hannunsa kuma a duk inda yake shawara aka zo ya bayar a dama ya samu don yana da fawa ko yana da aikin ofis ko na makamancin wannan kowane irin dama zai ka samu to ka sani cewa musulunci yana buƙatar ka da ka yi masa hidima wa ƴan uwanka musulmai a wannan lokaci in ma ba mai ganin ka to Allah yana ganin ka Allah ya sa mu dace hadisi na biyu a wannan babu yace wa anhu radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana jan hankalin sahabbai da kuma dukkan wani musulmi cewa duk wanda yake so a zare shi daga wuta ma'ana in ya yi wani aiki da zai sa shi a wuta kuma a ciro shi wannan shi ma nau'i ne na tsira domin Allah ya ce fa man fiha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad ba wanda aka zare shi daga wuta aka tashi a aljanna ya tsira to Allah kar ka samu shiga ma balle a zare domin kar ka zamanto cikin wa'anda za su rika tsammani ko su rika jin cewa in dai zan fitan ai ba damuwa a to kai kokari karka shigan ma dai karka shigan shi ne babban nasara amma in ka shiga kuma to sai mu yi fatan Allah ya tura sai amma mu ban da mu mu fatan mu kar mu shiga ne wanda kuma yake ganin ya shigan ba damuwa zai fita to muna mai fatan ya shigan ya fito Allah ya samu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan min babin da tashawwu kwadaitarwa ne ba wai a kai wanda yake so ya shigan ba amma waye yake so in ya shigan kuma a zaro shi ai kowa yana so in dai ya shigan a zaro shi to amma ba wanda bai so to duk mai so kuma to ga abin da ya kamata a siro shi a sashi aljanna to ya zai yi ruwa falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu da wani mila ya yi kokari mutuwa ta riske shi yana mai imani da Allah da kuma ranar lahira me imani da Allah ka yadda Allah shi ya yi ka kuma ya yi ka don wata wazifa na ibada kuma ka bauta mata. amma ba ka ce ka yi imani da Allah ka da saba masa ban an jambe ka ce a takawa hauna ka nuna kirjin ka ya tsoron Allah a zuciyarki an a zuciya yake to dole kuma a gan shi a fili da shi Allah mazaukakin sarki ya ce wa muminai su yi wa junansu hisabi shi ya sa har in aka samu mutum yan uwansa muminan sun yaba shi a cikin sauran mutanen kirki wannan alama ce da ya cika da imani ai to mun sune Allah alal ard su za su yi shaida a duran kasa cewa kai na gari amma ba ka aiki mutanen kwarai kuma ka ce kana da imani ba zai yi ba har kuma ka yi imani da lahira shi ne ka yadda cewa za ka mutu kuma za a ta da kai kuma za a ma hisabi amma mutumin da bai yadda cewa zai mutu ba ko za a masa hisabi to kaga akwai damuwa shi ma in ka yadda da wannan to wannan shi ne yana daga cikin ki babba da zai kutar da mutum daga shiga wuta ko da ya aikata wasu laifuka wannan me yake nunawa yana nuna a dan kana da imani bai hana a ce kayi wasu kurakurai wanda la'alla ka shiga wuta da su la'alla kuma Allah ya gafarta wa mutum kuma akan samu waɗanda sun yi laifin an tabbatar da laifin sai an yafe muku ku shiga aljanna su kuma sun yi an tabbatar za su yi sati a ce ku yi kwana uku haka dai nau'ukan rahamar Allah subhanahu wa ta'ala dai ma mun sani dama shi fa'alu ne limani dan ya ce wa ne yi kwana uku wa ne karka shiga ba mai cewa jami dole kuwa ya sallama ya ba haka ne sannan bayan ya yi imani da Allah da ranar lahira to sannan wal ya'ti ila nasi allazi yuhibbu an yu'ta idai ya rika zuwa wa mutane da irin abin da yake so su zo masa mana ya aikata musu abin da yake so in shi ma suka aikata masa su wannan abu wannan ya shafi komai da komai kuma na rayuwa ya shafi kyautatawa a mu'amala duk abin da za ka yi ka yi mai kyau ka yi mai tsafta mun sha faɗa musamman a harkar sadaka in za ka yi sadaka da riga ka samu ka nemo riga mai kyau wanda in wani ya saka sai ka ji kai lokacin da ya saka ne ka ƙara ganin kyantawa ba haka rigar nan dama ɗin ka ga ka yi sha'awar ta amma ka ba mutum riga ya saka kwana ɗaya motsi kaɗan ka da yagewa ba a yi sati ba ka ne ta ka rasa wanda kai ma an baka ba za ka zuwa ka ba maganar abinci aka zo mun sha faɗan abinci ka yi sadaka da abin da kake sha'awa kake jin kana so ko me za ka yi ne ka yi mai kyau shi sa Allah ya ce wala ta yamma mun khabib min hukum fi kada ka rika nemo mara kyau da shi kake yin aikin Allah kuma walastum bi akhirihi illa an tubni fi inda ku za a ba sai dai kun rufe ido ma kafin ku karba ba kwa saboda haka inda Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban saboda haka abinda ka san kana so mutane su ma kai ma yi musu amma kada ka rufe san ka more su kawai shi ne a gaban ka ka kiyaye hadisin la yu'minu ahadukum in ka ga alheri a hannun wani kai kuma an karanto maka shi ba zai amfani ba a lokaci kaga ka shiga sahun mai wa mani'in wa hati wanda annabi ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wasu abubuwa da ya hana man'in wa hati man shine ruwa wa hati kuma da roƙo kai ga ruwa ga kuma san wani kai in naka ne naka naka ne amma na wani naku ne to karka zamantu haka so da ka yadda kasancewa hatta yushibba li akhihi ma yushibbu li nafsihi haka kuma hatta yakra li akhihi ma yakra li nafsihi kamar yadda ka san baka so wani ya cutar da kai kai ma karka cutar da wani akrabu misali da zan ba mu a nan ne ka dubi public toilet misali ko gun kama ruwa kowa yana so ya shiga gun ya gan shi tsatsaf ya samu ya biya bukatar su fito to kai kuma me zai sa ka shiga wajen ka bata shi kaga shi bai dace ba ke so da aka kaga misali nan wajen da muke kama ruwa ba a yi shi don toilet ba amma za ka iya ganin toilet a wajen wanda duk wanda ya yi wannan shi ya san bai kyauta ba kuma kuma inda zai zo ya gane wani a wajen zarsa zai baki to kai dan me za ka yi galibi a abubuwan da suka zama public na mutane na amfani to galibi za mu samu kanmu muna da sakaci wajen mu lura da shi mu gyara shi kawai dai mu tafi muna so dai mu kullum mu rika ganin gun tsatsaf amma da ya gudun mu na gun ya yi tsatsaf ba ma ba ma so mu yi ko ba ma so a ce mu yi kamar abu huraira wata rana da yake gaya wa sabo wani hadisi wanda kusan a nan garin da na rayu ina ganin ya kamata mutanen garin su ma a ce ana dasa musu wannan hadisi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai kamata wani makwabci ya hana makwabcinsa amfani da katangar gidansa ba a ce kana so ka banna gidanka da nawa to bai kamata makwabcin ka ya hana ka wanda yanzu za ka samu a rayuwar mu take misali an wallahi lungun nan dai da ake bari tsakanin gida da gida wata babban matsala ce wanda in ba a yi shi ba wani sai ka ga a dalilin wannan an ta an ta da jijiyar ruwa ko a yi a dasa gabar da ba za ta kare ba wanda amfanin san akwai ba yawa balma a wasu wuraren yakan zama fitina wasu hanyoyin in kana bi wannan lungunan su suke zama mafaka na yayyuka ka je kano ka gani ba ruwan da wannan sai ka bu hanya kana neman lungun da za ka kullo sai ka sha wahala gidajensu amanni kamar sun fahimci wannan abin shi yasa abu da yake gaya wa sabbai batun zamanin sabbai sai ga kaman ba sa so har yake cewa mali arakum anha mu'ridi ya naga kaman ba ku san wannan hadisi wallahi la armiyannahu bayna aktafi ki wallahi sai na ga muku shi ko ba fa ya ka wannan san amfanuwa inda kai ma kake so ka amfana da wani haka wani yake so ya amfana da kai wani lokaci sai ka samu lungu wani yana so ya amfana da shi don ya samu wata yar yalwa amma wancan ba zai mori lungu ba kuma ba zai ja'i ba ajiyar ibalin eh? saboda ne su ma fa ba wai aiki da wani hadisin ba ne su su tsoron lungun kuma su tsoron lungun suke yi to da nan mafaka ce don an shiga la'alla a hau gidan wani saboda aka ba lungu to almuhim dai ban ce wai kar a yi lungu ba amma dai wani ka na bukatar sa kada ka hana annabi ya ce kar ka hana dan ka ya fahimci a cikin ka ko wani abu da zai amfana to kar ka hana wata rana kuma kai ma za ka ga wani abu da kake so ka amfana a cikin gidansa Allah ya sa mu dace annin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai so a fitta shi daga wuta in Allah ya rubuta shi zai shigan ya dawo ya zama dan aljanna to bayan ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya rika yi wa mutane abin da yake so su masu mata ko yake tsammanin inda za su yi masan, zai ji daɗi ba wai lallai in za ka yi abu ka rika tunanin nima wata ran za a mun ba a yi don Allah kawai amma inda za a matin kai ma wata nan za ka so wannan abu Allah ya samu dace wannan kuma shi yake nuna hadisin yana kwadaitar da mu da wato mutum ya dawwama kullum a aikin alheri kar ya zama ko lokaci da yake yi wani lokaci ya yanki har Allah maɗaukacin sarki ma yana gaya mana cewa malaka na illa wa antum muslimun da ku da mutuwa ta zo muku face kuna masu wato riko da musulunci Allah ya samu dace za mu iya babin gaba yayi ƙwai za mu dasa aya cikin ila lokaci Abdullahi ne ya kuri, Abdullahi ne ka aro ko da ya gashi ga kuma wani ne ne yi na wani ne ba na shi ne almuhim ne karami ne mai jan bango haka eh, kuma jirgin asaf ne in ka dai ne ko ka aro ina yake karshe Allah ya da babu wani tambaya dai muna roƙon Allah ya saka mu da kai da zuwan mu da komawa mu duka Allah ya da saka mu da kai muna roƙon jama'a ta su manta da addu'a wa malamin mu kuma Muhammad Dawud a halin da yake ciki Allah muna roƙon ka cikin da shi lafiya Allah muna roƙon ka wannan kasa ta mu ka ƙara wani mana mai lafiya ba wani da ka ba mu ya Allah ka tabbatar da su ala siratu abubuwan da suke shiryawa na ci gaban al'umma Allah ya yi tsoro abinda zai isar da al'umma Allah ka nusar da su ka sa ka da su aikata shi Allah muna da tsoro da tsari ne da ilimi mai amfani ربنا آتنا في الدنيا da وفي الآخرة حسنة